Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro kamar yadda muka saba ka muku sharhi don fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji gaskiyar magana ta fara fitowa game da rigimar Siman Abbas Haruna da ogansa MS Adamu.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 sojoji a birnin Benin, babban birnin jihar Ido a ranar Laraba. Babban hafsin taron ya bayyana cewa duk wanda ya yunkurin kawo cikas a zaben zai ɗanɗani kudarsa kamar yadda jaridan Vanga ta tabbatar. Abinda na kawo daga Abuja shine zaman lafiya da kuma tabbatar da cewa za mu yi aiki bisa kwarewa a lokacin zaɓe. Dole ne a gudanar da zaɓe cikin adalci da sahihanci. Hakan na nuna cewa duk wani mai wata niyya ta daban wacce ba ta yin zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tabbas zai ɗanɗani kudarsa. Ina kuma son na nana ta hukumomin jami'an tsaro ba za su amince wasu mutane su ɗauki makamai ba in ji janar christopher musa ya gargaɗi jami'an tsaron cikin gida da 'yan banga da su nesanta kansu da zaɓen yana mai cewa ba su daga cikin hukumomi da aka ɗorawa alhakin samar da tsaro a lokacin zaɓe Gaskiya ta fara fitowa kan kes ɗin Siman Abbas Haruna da ogansa MS Adamu inda wani soja mai amfani da shafukan sada zumunta na X wadda a baya aka fi sani da Twitter ya tabbatar da cewa bidiyon da aka sake a shafukan sada zumunta na yadda MS Adamu ya umurci a karɓe bindigan Siman Abbas Haruna bai cika ba domin a cewarsa MS Adamu yana yi musu jawabi kamin Siman Abbas Haruna ya taho kuma ya tabbatar da cewa sanadiyar harbin da Siman Abbas Haruna ya yi an samu rauni Ama amma ba sosai ba hakan ya biyo bayan zaga-zola makama wadda yake sharhi kan al'amuran sojoji da kuma yadda suke yakar ta'addanci a fadin Najeriya ya saki bidiyon yadda yanda aka samu rashin jituwa tsakanin Siman Abbas Haruna da ogansa MS Adamu inda ya bayyana cewa akwai wasu labari da ya wuce labarin dawowa daga sallah ga dukan alamu soja ne duba da yadda ya martani wa zaga-zola- makama sunan shi a shafukan sada zumunta na X da Roget Prince kamar yadda ya rubuta martanin nasa ya nuna cewa yana ɗaya daga cikin sojojin da ms adamu yake musu jawabi lokacin da bas haruna ya taho ya ce bidiyon da aka yada shafukan sada zumunta bai cika ba domin ogansu ms adamu yana musu jawabi kamin tahowar abbas haruna Rugged prince ya ce bidiyon bai cika ba akwai bangaren da ofisan yana yi mana jawabi kafin sojan ya shigo wani mai suna dran ya yi wa Rugged prince martani tare da yi masa tambaya cewar da fatan babu wanda ya mutu sakamakon harbin inda Rugged prince ya amsa tare da tabbatar da cewa cewa an samu kananan raunuka ne kawai to ma sauraro ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura